Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna ragon miji na marubuciya Maman Mami wanda yake zuwar muku daga Daus wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al-Amin. A baya mun saya ne a inda Fasilat na shiga gida Ummi ta ɗago ta kalle ta. Duk hodar da jan bakin da ta shafa duk babu su. Lips ɗinta jawur da alama ya sha tsutsa ya yi tas da shi. Ummi ta kira sunan da Fasila ta yi tsaye tana sunkuyar da kai. Daga can ta ce ki shirya kayan ki ki faɗa mishi gobe ya zo ku tafi gida. Fasila ta nemi kasalar jikinta ta rasa tana murna ta ce na goge ummi Allah ya biya bukata. Ta yi cikin ɗaki da gudu. Ummi ta ce biya kawai. Ta ɗauki waya ta kira Fat murya ta rawa take ta faɗa mishi. Daɗi ya kume shi yana ta farin ciki ya isa gida. Shaf shaf ta tattara 'yan kayan da take son tafiya da su. Kamar yau ne tafiyar ba kunya ta wuce toilet. Ta kara dirke da ta gama ta fito. Cikin kayan da Ummi ta siyo mata ta ɗauki wannan ta ɗauki wannan ta sha ta ɗauki wannan ta maza, duk ta bi ta kanta. Dan kayan na aikin su ko bacci bata sami yi ba. Shi ma Fahad ya dirje Aisha ya kasa bacci, butsu-butsu ya duba agogo ya ƙagara gari ya wayo. gari dukkansu da farin ciki suka tashi suna ta ɗaukin juna. Aisha dai har ta gaji ta tambaye shi ya faɗa mata Fasilat za ta dawo yau. Ranta ya so su wanda kuwa fuskar ta ba ta ɓoye hakan ba. Tun nan Fasilat ta yi wanka special wanka. An ante ta riga cikin ruwan. Ta zo ta zauna tana tsara kwalliyar hauka da fat. Ummi da ya kallon ikon Allah take yi, don ta kasa cewa komi. Ƙarfe goma Dot ya iso ƙofar gidansu, ya ci uban wanka yana ta ƙamshi, sai sakin murmushi yake shi kaɗai. Ya kira ta ya faɗa mata ya zo time ɗin ta gama shiryawa ta ɗauki 'yar jaka da ta zuba kayan mata da 'yan kayanta na sawa ta fita waje gidan ba kowa duk sun fita. Ummi na toilet fasilar ta yi tsaye bakin toilet ɗin. Minti biyu, minti biyar, minti goma Ummi bata fito ba. Basira ta kwala mata kira ta ce, Ummi mun tafi, a mana addu'a, tana sauri ta fita. Ummi da ke wanka jikinta duk kun fata ɗora zani ta fito ta yi mata tijara, ta fito ta yi mata tijara amma wayan har ta tafi. Ummi ta girgiza kai ta ce, Allah ya kama maku ita. Fahad na ganin fitowarta ya fito ya tarbe ta ya amshi da karaninta. Ya buɗe back seat ya saka ya buɗe mata ta shiga yana ta binta da mayan kallo ganin kwalliyar da ta caɓa. Yana shiga ya ja motar suka ɗauki hanya dukkaninsu sun kasa cewa komai. Time to time suke su kalli juna su sakarwa junansu murmushi. Har sun kusa kaiwa Fahad ya ce don't forget about the bed. Fasila ta yi dariya ta ce I'm the winner. Ya kalle da take ta far'a ya kai hannun shi ɗaya ya shafi sumar shi. Shi dai matan shi duk suna matuwar ƙaunar shi. Suna isa ya buɗe mota ya ɗauko ta tana ta far'a. Suna zuwa ƙofa Fasila ta ce sauke ni please antina nan fa. Ya ce so what ta ce "A tun daga dawowa ta zan fara mata mata rai ka dai bari mu shiga ɗaki yau kai ango ne. Ta kashe mai ido. Ya yi dariya ta cikin tashi ya buɗe kofar suka shiga ciki. Amira da Aisha suna zaune suna kallo duk suka jiyo. Amira da gudu tana murna ta je wurin Fasilat. Fasilat ta ɗaga ta sama tana jin daɗi. Ta manna mata kiss a cik ta I miss you so much dear. Amira ta ce welcome back home auntie I am very happy for your return. Fasilat ta ja cik inda ta ce na gode yarinya. Fat na baya ya yi tsaye yana ta kallon su yana jin daɗi. Tana ɗauke da Amira ta matsa wurin Aisha, Aisha ta kalli da suka haɗa ido ta ɗauke nata. Sai Basira ta ga tara mai fiye da baya, amma dai ta yi kewar shariyarta. Ta je bayan kujerar da suke zaune ta ce ina wuni anti, na same ku lafiya. Aisha ta ce lafiya lauran ta ɓace, tana jin kamar ta shaƙota. Basira ta yi shiru tana kallon da duk jinyar da ta yi daga ita har momi da sisters nata. Ba wanda ya leƙa ta saboda ƙiyayya. Yanzu ta dawo gaisuwar ma kamar dole aka amsa mata. Ta juya ɗauke da Amira ta nufi upstairs. Fahad ya bi ta tana kan step ya ce, Me yasa za ki ɗauko da ki bar ta wurin ta mana? Fasila ta ce, Na yi misin ɗinta. Ka sani ka bari mu ƙara gaisawa. Fahad ya amshi Amira ya ce, Duk danki takura ne za ki ce haka. Fasila ta yi dariya ta shige ɗaki. Ya ce, Amira je ki wurin momi anti za ta yi aiki, anjima za ta fito kin ji? Amira ta jiyo tana zumbura baki kamar za ta yi kuka. Da sauri ya ida hayewa ya tura ɗakin ya shiga ya sa Yana waiwayowa Fasilat. Yana jiyowa Fasilat da ta yi tamɓar ta rungume shi tana faɗin welcome to me, my hero. Kasa ko motsi ya jin soft. Kasa ko motsi ya jin yadda ya ji ta. Ga wani ƙamshi da ɗakin ya ɗauka na daban. wanda bai taɓa ji ba. Ya sa hannu ya zagaye daidai kunnenta ya ce, You always surprise me with your different styles. Suna gamawa sai kallon juna suke suna murmushi. Fasila ta duke tana jin kunya. Wato in ana harka ba a jin ba a ji ba a gani hankalin mutum tafiya yake. Sai an dawo daidai ka rinka jin ka somha wani abun ma ba za ka tuna shi ba don ba ka san kaya ba. Basira ta ce ina wuni ya jiki tana duke ta rinka dariya. Bai amsa gaisuwar ba yana dariya ya jawo ta ya ce honi kina da abin dariya ke ma, ke ma ya jikin naki. Tana dariya ta ce am normal a hakan daɗi ne ta ji, yayi dariya ce ya fi ta ta. Yanzu zan sa a kai wa Ummi motar da na yi alkawari ke kuma gobe I will go to the bank zan sa miki five millions naki, Honi wallahi ko da na bai riƙe ba kin ci millions ɗinki dan kin rikita ni da yawa dole na sha magani na warke kafin dare. Fasila ta ce na gode hero Allah ya ƙara maka buɗi na alheri ya ƙara maka ƙarfin gamsar da mu. Ya yi dariya jin addu'ar ta ya lakuci ta ya ce amin kin yi addu'a mai kyau Allah ya amsa yanzu mu je na ci abinci wallahi kamar an yi wa wasu a cikina. Yunwa nake ji sosai duk kin zuƙe ni ta yi dariya ta ce to bari na fara fita tukun ka biyo ni a baya. Ta tashi ta zare hijab tana jujjuya jiki ta nufi ba ya bi ta da kallo. Har ta kama hannun za ta buɗe ya ce harija. Ta wayo tana nata dariya ta ce lakiu ta fita tana dariya. Ya ɗauko waya ya kira cikin yaran shi ya siyi wata mota. Zai bawa wa Ramlat ta zai ba wa Ramlat da ta zufa sosai. Ya ce a kai gidan su Ummi. Tashin hankali Aisha baiwar Allah suna downstairs ba su san me ake ba. Sai dai ta zo yin sallar azahar ta shigo ɗakinta ta ji abin da ya so ta rautsa zuciyarta. Ihu suke su duka ba ji ba gani. Amira na ji ta kalla Aisha tana so ta tambaye ta ta ga tana hawaye. Ta zauna tana share mata tana taya ta. Aisha haka nan ta yi sallah amma in za a kashe ta bata san me ta karanta ba. Tana gamawa ta sha magani ta ja Amira suka koma ƙasa. Ta ƙara volume ɗin TV ta yi zaune tana ta tunani tana share hawaye. Har la'asar ta tashi ba don ta so ta ci abin da zai kai ta lahira. Amira na zaune sai dai ta kalle ta dukkansu su ci komi ba. Fasilat ta fito dainin wayan ba alamun girki da sauri ta shige kicin. Shaf shaf ta fere doya ta yanka ta zuba a tukunya. Sannan ta ɗora fan ta zuba mai, tomatoes, fas da ɗan gurza ta ɗan a taru ta zuba sardines a ciki magi and spices. Tana soyuwa ta zuba kwai ta jujjuya kaɗan kaɗan ta sauke. Ta sauke doya ta tsiyaye ta zuba a kula ta tattara plate da za su yi amfani da spoons ta kai dining. Abin ya ɗauki 20 minutes sai dai ya fitowa ta yi ta samu Fahad rungume da Aisha a falo yana ta rarrashinta. Ta haɗiye kishi ta ɗauke ido a gunsu ta ce lunch is waiting for you. Amira ta so mu je na san kina jin yunwa. Amira ta tashi fasila ta kama ta suka tafi dining ta saving ɗin ta zauna ta kasa ko ɗaukar cokalin. Tana magana da hat ɗinta wace irin tsana anti ta yi mu. ko sannu bata min ba miye nata na kuka don muna tare da mijina. Amira ta katse ta ce anti na yi misin abincinki. In na faɗa wa momi ina son abincinki sai ta ce za ta ci ubana. Fasila ta ce baki kyauta ba kuwa tun da kin san bana na. Amira ta ce ɗazun anti na ji dadi yana kuka ke ma kina yi. Dukan ki yi ko anti? Fasila za ta yi magana fa da Aisha suka zo dani in ta shiru ta kalle su. yayin ya riƙe wa Aishar ƙugu ta ɗauki cokali ta kai baki. Daddaɗin abincin sai ta ji kamar tana cin guba. Fahad ya jawa Aisha kujera ta zauna, ya kalli Fasila da ce save us please. Idan ta jawo ta tashi ta zuba musu, ta koma ta zauna. Fahad ya dage ya cika kundin shi dan shi ma ya yi misin abincinta. Da Aisha da Fasilat ko ba su wani ci na kirki ba saboda kishi. Wasila ta tashi ta koma ɗaki ta fara gyaran ɗakinta shi kuma yana wurin Aisha yana rarrashinta. Kusan ana kiran sallar Maghrib Abul ya fito zai je masallaci. Ya ga wani saurayi da mota sabuwa fil dark green tana ta walƙiya. ‘Yar ƙarama da ita, saurayin ya mishi sallama ya ce don Allah yana son ganin Ummi. Abul ya koma ya faɗa wa Ummi, Ummi ta fito saurayin ya sunkuya ya gaida ta. Ya ce Alhaji Fahad ne ya ce a kawo miki wannan motar. Ya miƙa mata kes. Ummi ta riƙe kis tana ta mamaki da murna wai ita aka bawa mota. Saurayin ya juya da tana gani ya hau express. Ta koma cikin gida tana ta murna ta kira Fasilat. Fasilat na kicin tana aiki tana musu tinatuwan samuwar miyar agushi. Ta ɗauki wayar muryar ta ba Lola Ummi ta ce yanzu aka yi min sallama aka ban kis na mota. In ji mijinki. Gaskiya na yi mamaki kuma na ji daɗi ki min godiya sosai. Kuma a yi ta haƙuri a yi ta biyayya Allah ya ƙara buɗi. Fasila ta ce amin ummi zan mishi godiya a gaida siyaya. Ta kashe kiran sam ummi ta manta da faɗan da ta so yi mata. Su Omer na shigowa ummi ta ce Omer siriki na ya aiko mun da mota. Tana nan waje. Mu je na ƙara ganinta don daɗin ta har kyauta aka min. Omer ya dariya cikin ran ya ce that guy is crazy. Suna buta suna duba motar ko da abu ya zo shi ma ya murna sosai da sosai. Yana ta masa addu'a. Da daddare su Basira sun haɗu dina dukansu sun sha gayu na ɗaukar hankali. Suna cin abinci Amira ta ce antimomi ba ta yi mana tuwo. ba ta yi mana to sai dai mu tafi restaurant. Aisha ran ta ɓaci a tsawace ta ce ba na yi don ubanki. Ke ki kiyaye ni wallahi zan zane ki in ba ki hankali ba. Ki kama shegen bakin nan ki kulle in ba haka ba jikinki zai faɗa miki. Amira ta zare hannu tana ɓata fuska kamar za ta kuka. Basila ta riƙe ta ta maida ta kan cinyar ta ce momi ce fa Amira ba a fushi da momi. Bari na baki a baki. Ta fara bata. Shi ko fat abin ya ɓata mai rai ya kasa yin shiru ya ce wa Aisha dan me zaki mata tsawa ƙarya ta yi ne? Na faɗa miki ki kula da ɓacin ran Amira me laifi cikin ta Basira ta saki baki tana kallon shi wai a guji ɓacin ranta. Aisha ta tashi ta haye sama ba tare da ta ce komi ba ranta a ɓace. Fasila ta kalle ta ce me yasa za ka hana ta tsawatar ma diyarta in tana yin abin da bai dace ba bai kamata ka sa baki a ciki ba ma. Fahad ya ce haka za ta ringa tsawatar mata da zaki salon ta koya mata ita ma. Fasila ta yi shiru ya tashi ya wanke hannu a sink ɗin. Dan ya haye sama, Fasila tana ta ba Amira abinci ta ce ki daina labaran nan a gaban anti. Kuma kar ki ƙara fushi da ita yanzu in mun gama ki je ki bata hakuri kin ji ki ce ba za ki sake ba. Amira ta daga kai sai da ta ƙoci basira ta wanke mata hannu ta wanke mata. Suka hau sama ta kai Amira ƙofar ɗakin Aisha ta wuce ɗakin ta. Amira ta shiga tana raɓa-raɓa Aisha na kwance tana catin tana ba wa wata ƙawarta labari. Ƙawar na ba ta shawara. Amira ta je wanda ta ce momi ki haƙuri ba zan ƙara ba. Aisha ba ta saba ganin hakan ba. Ta jawo wata ta rungume ta ce ki daina min haka Amira ba na so. Ba na jin daɗi ko kaɗan. Amira ta ce ba zan sake ba momi. Aisha ta yi mata kiss a head ta rungume ta. Fasilat na shiga ɗaki Fahad baya yana ɗakin ta ce hmm sarkin fushi. Ta ɗauko wani magani na ruwa ta sha ta wuce toilet ta yi wanka ta dawo ta shafa turarrukan ummi. Ta saka wata sleeping dress jar kala ta bi jikin da kuma transparent ce ta nufi ɗakin shi. Ta tura ta shiga yana zaune da kof a hannu yana kurɓar kofi da ya haɗa tare da man fawa a ciki. Ta yi saurin shi ta kwantar da kai jikin shi ta ce I'm sorry hero. Gyara kayanka ba zai taɓa zama sauke maraba ba. Ya mata banza ta ce to ka yi haƙuri na shiga abin da bai shafi ni ba. Ya mata banza ta kai ta saman haɓar shi ta langwaɓe kai ta ce sorry. Ni fa amarya ce za ka sare Ni fa amarya ce za ka ja ne tafiya ta na ƙulle ƙofa. Ya ce to ki tafi mana. Ta yi dariya ta ce ni na isa na tafi. Ina son kasancewa da hero ɗina. ya ida so samin inda yake min ƙaiƙayi. Fahad ya yi murmushi hannunta kan fuskar shi tana ta yawo da shi tana mai kalamai tuni labarin ya sauya. Wai sun sha sambatu Aisha kam ji ta yi kamar ta bar gidan cikin daren. Washe gari ya je ya samu aisha ya ba ta kuri a maganar Amira, don tausayinta yake ji musamman da ya san ba ta da lafiyar zuciya. Ya tafi banki ya sa wa Fasilat 5 millions ɗinta. Da daddare ɗakin Aisha yake, ya je yi wa Fasilat kwana ya tafi ɗakin Aisha. Washe gari girkin Fasila tun farkon dare Fahad ke ta ihun daɗi Aisha ta sha kuka ba kaɗan ba. Gari ya waye ta amshi girki da dare ba ta ji yana irin wannan munafikin ihun da yake yi ba. Ta cika ta fam. Da safe Fasila ta yi matsi da wani magani da Ummi ta siyo mata ko kwalbar shi mai kyau ce. Dan kaɗan ne har ya ƙare ta jefa kwalbar ta windo. ta yi saman bed bacci don ta san yau babu bacci da daddare. Sai wurin 11 Aisha ta zagaya baya ɗauko wa Amira teddy ɗinta da ta jefar ta ga kwalba na ta wajiya ba ta ko ɗauki tedin ba. Ta yi wurin kwalba ta ɗauka ta jijiya duk larabci jikinta. Da yake sun yi Arabic a school kuma tana yawo ƙasashe ta ɗan iya larabci. Daga cikin rubutun da ke jikin kwalbar an rubuta banda mai kishiya. ki ji tsoron Allah in kina da ita kar ki yi amfani da shi. Da larabci, ran Aisha ɓace ta lailayo ashar. Wallahi yau ɗinnan sai na ci ubangijin gidan nan sai dai uwarki ta haifi wata. Da gudu ta shiga ta banka ɗakin Basila ta haye tana jibga kamar kayan wanki. Basila cikin bacci ta ji abin. Fasila cikin bacci ta ji abin gashi ta danne ta ta ihu tana neman taimako. Aisha kuna ta jibga da tana surutu baki isa ba. Baki isa ki raba ni da mijina ba wallahi shegiya mara tsoron Allah. Ita ko Fasila ba ta san da rubutun jikin kwalbar ba ma don ummi kawai ta yi mata bayani. Kuma rubutun ma ba wani manyan rubutu ba ne da kwalbar karama ce. Fahad ya dawo aiki ya shigo gidan sai dai yana taka bene ya ji ihu. Da gudu ya shiga ɗakin. Aisha na kan Fasila ta janye ta yana faɗa. Me ya haka kike yi Aisha? Haba Aisha. Dan me za ki zo ki dake ta? Wasila na kwance tana ta kuka. Aisha na huci ta ce yaya yarinyar nan munafuka ce. Sot kawai take ta raba ni da kai don me za ta rinka amfani da abin da aka ce banda mai kishiya. Yana tsaye yana kallon ta bai gane komai ba. Ta ga ta hango kwalbar ta ɗauka da zo ta miƙa mai. Tana ta huci ta ce karanta ka ganya ka ake yi. Ta yi duk yadda ta yi ta shigo yanzu kuma so take ka bar koda da kallon ƙofar na? Fahad ya kalli kwarfar ya karanta ya ja ƙaramin tsaki ya ce to saboda me zaki dake ta? Ai sai ki same ta ku yi magana ta fahimta. Aisha ta bi shi da matsiyacin kallo na baka san abin da kake ba. Ya ce yanzu da ki haƙuri ke. Ya wuce. Ya ce yanzu da ki haƙuri ke. Ya wuce. Ya wuce ya buɗe wardrobe ya fito two na wanke ya mika mata ya ce ke ma ki je ki siyi irin shi. amma a bar maganar ban san fitina Aisha ke ma ki sani. Kamar kar ta amsa ta amsa ta ya tana yamutsa fuska ta hararugun Fasila cikin ranta ta ce zaki ki ci ubanki ne wallahi kaɗan ne miki. Ta juya ta fita. Fasilat na kuka fat ya jawo ta jikin shi ya ce sannu ki yi haƙuri honi. Fuska jage-jage ta ce wallahi ban san da rubutun ba. Da na sani da ban yi amfani da shi ba ya ce na sani honi. Na san ba za ki taɓa abin da zai cutar da Aisha ba ki yi ta haƙuri.